gami sun fitar da damar soma kilemin na watch point da muka tara. Yayin da suka ware kwanaki bi kacal wanda za mu samu damar kammala kilemin ɗin. Kenan aka yi na nufin idan mutum ya wuce kwanaki biyu watakila zai iya rasa damar samun damar kilemin na wata ɗansa da ya tara i zai iya kasancewa. Na karshe sai ku ƙwari ku yi shi a kan lokaci kafin lokacin da suka sanya ya ƙare. Da farko bayan kun shiga bot naku na gami za ku taɓa nan gurin. sannan ku taɓa nan da aka sanya unlock your airdrop wannan shine point da muka tara a farko kwara wajen dubu biyar kenan wannan kuma shine wattakan ɗin da suka yi mana kwambashin ɗinsa zuwa 688 muna da tsari biyu yanzu na claiming gaming tsari na farko shine in kun so misali za ku yi amfani da na farkon shine idan kun zaɓi ku joining da what vats moon club to za ku samu ninki biyar na adadin what da kuka samu ma'ana abin da kuka samu daga 688 zai koma zai ninka zuwa 2,509 sai dai kuma sharaɗin wannan shine za mu samu damar kilemin kwara 344 ne kacal a ranar listin wato rabin adadin da suka bamu na allocation sauran kuma raguwar sai nan da kwanaki ka sai nan kai da watanni uku sannan za mu samu damar karɓar su. inda kuma za mu ribata da ƙarin ƙwara 1,165 a kan adadin da muke da shi. Dalili shine saboda mun yadda yanzu za mu karɓi rabin namu. Da aka wanda ya aminta da wannan tsarin na farkon shi kenan sai ya zaɓe shi ma'ana sai ya zaɓi na farkon. Sannan sai zaɓi na biyu kuma kuna so a baku duka abin da kuka yi aka yi muku a location na airdrop ɗin a yanzu. To, a nan gaba nan da wata uku za ku ribaci iya rabin abin da kuke da shi ne a yanzu. mu kun ga yanzu duka abin da suka mana a location shine 688 to in mun yadda mu karbi wannan duka 688 din za mu samu rabin iya abin da karba ne wato kwara 344 maimakon zaɓi na farko idan ba za mu karbi dukansu ba to za mu samu ninkin abin da muke da shi sau biyar da haka kowa sai ya zaɓi wanda ya ga ya fi masa ya kwanta masa wanda kowa zaɓa sai ku bar shi sai a danna continue idan kun taɓa yin connecting wall can baya to za ku ga adres ɗin wallet ɗin ya bayyana kamar haka idan kuma ba ku yi ba to za su ba ku maballin da za ku danna domin ku yi connecting ɗin sannan amfani da ton kifa gaskiya zai fi akan wata wallet ɗin sannan sukan bayar da option da za ku iya claiming na bitget in ma sun bayar mutum ya zai iya tura zuwa bitget ɗin to fa ni'ima ƙarshe dai in mutum ya gama yanke kunci za ku danna a ƙarshe duk wanda ya nuna masa kamar wannan to alhamdulillah ya tseratar da wata kan nashi daga salwanta shikenan ya yi claiming na takan nasa su jira ranar listin za a ba mu damar claiming ɗinsa zuwa exchange